To dama ta zo gare ku ku da kuka son ku nishadantu wallahi da kun ta zafafa TV wallahi za ku nishadantu kuma ku bai da harkar bakin ciki da kun ya falo yan ne zai falo baɗin ku shi yasa ni kai ne yana ya masu kyawu wallahi ina jin daɗi ne wallahi zafafa TV wayo daɗi sai kun nishadantu wallahi wani ku sai ya kawo wallahi. Ku ɗauke shi a mai tawaye muna godiya da wakka shawara yee muna godiya wallahi tala kuma ku tashi mu tai kowa ya tashi <laughs> <laughs>